الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا لأجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير اللهم لك الحمد جمعت شتاتنا بالإسلام ووحدت صفوفنا بالإيمان وأخيت بين قلوبنا بالحب والأخوة في الإسلام وأنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مؤلم الناس الخير رسول المودة والمحبة والألفة والقربى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله حق التقوى التقوى أجمل ما أظهرتم وأكرم ما أسررتم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا عباد الله وإن كان المستعمل قد نجح في تحديث الفوارق الجغرافية بين المسلمين فإنه لا شك لن يستطيع نزع الأخوة الإيمانية من قلوبهم المسلمون إنما يتبعون هدي القرآن ويستنيرون بسيرة نبي الإسلام النبي العظيم وتاريخ سلفهم الصالح الذين كانوا على الحق أعوانا وعلى البر إخوانا ولقد أرشدنا القرآن الكريم إلى أنه حتى في أحرج اللحظات وفي أهلك الحالات فإن الأخوة الإيمانية باقية فحينما تقتتل طائفتان من المسلمين وتحمل كل طائفة سلاحها ويحصل هناك قتل وجراح أمر الله بالإصلاح بينهما وأصله بينهما ونقاتل الباغية ونقف مع المبغي عليها إن جب الأمر حتى تسيء الباغية إلى أمر الله ثم يأتي تأخيب الله عز وجل على هذا الحدث بين الطائفتين من المسلمين بقوله إنما المؤمنون إخوة الله أكبر أي عظمة لهذه الأخوة التي لم تلغها السيوف المسلكة ولم تمحها الحروب الدائرة وهكذا وصف النبي الكريم لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم الأخوة الإيمانية بأبلغ وصف وأعظم تشريع حينما قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سعر الجسد بالسهر والحمى قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه متفق عليهما هذا ولقد نجح الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم برحمة من الله في توحيد صف العرب وكانوا يقتل أحدهم ابن عمه حينما يختلفون على مراعي مراعي وتطاول الثارات لأجل نفس بيت من الشعر فجمع بينهم في الأخوة الإيمانية عباد الله إذا تدبرنا شعائر الإسلام نجد أن كل شعيرة منها تقوم على الجماعة وتحض عليها تقوم على المجتمع لكي تقوي عواصر الحب والمودة فصلاة الجماعة تفضل صلاة الفد ب 29 درجة والزكاة لابد أن تكون من واحد لمجموعة أو واحد لآخر وما كانت الزكاة أمرا فرديا والحج مؤتمر سنوي جماعي يجمع كل أقطار الأرض يجتمع المسلمون ويقيمون معا شعائر الحج الجهاد لا يقوم إلا بمجموعة فلن يخرج جيش فيه فرد أو فردان أو ثلاثة لأن هذا العمل يشمل كل الأمة من كل الأصفار والدعوة كذلك لا بد وأن يوجد فيها داعية ومدعوون والعلم كذلك عالم ومتعلمون والشورى بين مجموعة من المسلمين وهكذا نجد كل شيء في الإسلام يحتاج إلى مجموعة وكل شيء في الإسلام يحتاج عملا جماعيا ثم اقتضى إيجاد روح الجماعة روح الفريق من المسلمين من أجل هذه الأخوة في الله أوجب الله على المسلمين أن ينفروا لنجدة إخوانهم المسلمين في البلاد الأخرى يحتاج يعني أهل هذه البلاد إلى مساعدة اتفق الفقهاء على أنه لو سبيت امرأة من أهل المشرق ولم يستطع أهل هذه البلاد تخليصها وجب ذلك على أهل المغرب كل المسلمين عليهم تحرير امرأة واحدة فقط كيف لو سبي شعب من المسلمين عباد الله ماذا أعددنا لإخواننا المسلمين اليوم في مصر وفي سوريا يقول أحدهم نحن الآن نصلي ست صلوات نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ونصلي الجنازة يوميا ويقتل في يوم واحد ما يربو على ألفين من المسلمين ولو قتل بعددهم قطط أو خنازير لقامت الدنيا ولم تقعد ويداهم المصلون في مسجد وتطلق عليهم الرصاصات ثم يحرق المسجد إن هذه حرب ضروس على الإسلام تعامر فيها المتآمرون نسأل الله الكريم منه وفضله أن يبغم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهتدي فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر نسأله الكريم من فضله أن يعين إخواننا وينصرهم على أعدائهم إنه قوي عزيز حكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 wanda ya zo daidai da ashirin da uku ga watan agusta na shekara ta dubu biyu da sha uku ta yi magana ne dangane da zumuntan musulunci wantakar addini dangantakar imani tsakanin musulmi babu shakka cewa mulkin mallaka sun ci nasara wajen karka mu gida-gida sun raba mu ƙasa-ƙasa amma babu shakka ba abu ne da zai tace ba a ce sun ci nasarar cire ‘yan uwan cikin imani da ke tsakanin zukatan. Al'ur'ani ya karantar da mu darasi babba dangane da zumuncin addinin musulunci. Wanda har a lokacin damuwa, har a lokacin fikina har a lokacin rashin fahimtar juna da tashin hankali, addinin musulunci ya ce ‘yan uwan cikin misalin. Fahimta ya fata ne min al-mu'mini na ƙasar وإن طائفتان من المؤمنين اختفوا. يا كان سابق أنجيو يديونا من مني سني ياكي جاسو من مني جاسو سنا ياكي الله يتفع أصله بينهما كشي يتكالوس كي جارا يتكالوس كي ما تسله فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيع إلى أمر الله إذا ما يرى أن يسله أنتم لي رجيزينيا وتتكيفر متي أكم وتاء wannan da ta kai farmaki ku ya ƙesa inji Allah har sai ta dawo ma al'amarin Allah ta yi da sulhu da alkai in fa'at fa aslihu bainahuma bin adl idan ta dawo ku sake sulhu tsakaninsu da adalci wa aqsitu inna Allah yuhibbu al muqsitin ku yi adalci Allah yana son masu adalci yace innamal mu'minuna yahwa yan uwa ne kun ne yan uwa ne su kadai ne yan uwa ba wasu yan uwantaka wadda ta kai ta su don haka ko da an zara takobi tsakanin musulmi sai uwantaka tana nan zumunta tana nan soyayya da ƙauna tana wannan shi za mu lura da shi a yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya cike ta alƙarƙar musulunci da cewa misalin mummunai a ƙaunar da suke yi ma juna a jinƙa'in da suke yi ma juna a ƙauna a tausayi da suke yi ma juna annabi ya ce misalin su kamar misalin gangar jiki ne idan wani ɓangare ya koka idan wani bangare ya motsa kamar yaka yana ciwo za ka tarar da kai ya karba idanu ba su iya bacci hankali ba ya kwantawa jiki ba ya natsuwa a wani hadisin ya ce mumini da mumini kamar gini ko wani yana karfafa wani sai haka ya shuɗe ya ya yatsu kenan yadda kake ganin an kawo bulo da bulo an haɗa an saka kalinci a tsakaninsu wannan suke da ke tsakaninsu shi ne dangantakar musulunci musulmi da musulmi a ɗauke ya kamata a same mu muna ƙaunar junanmu muna kyautata mu junanmu wannan shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasarar yi a al'ummar larabawa waɗanda ya tarar da ɗayansu zai yaƙi ɗayansu mutum zai yaƙi ƙanin ubansa ko ya yaƙi ɗan wan babansa akan kawai sun haɗu a mashaya sun saba juna. ƙabila za ta yi ƙabila a kan rabin baitin waƙa kalma biyar na magana an mata zambo ya jawo yaƙi su shekara takwas shekara goma shekara ashirin suna yaƙi akan wani ya zage su da rabin rabin baiti guda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasarar ɗaukewa tsakanin su Annabi ya haɗa muhajirai kabilan Quraysh ya ɗinke su wuri guda بكركتوس يزود سورا أنصاري ولا سبيت في التي يحبون من هاجر إليه سنة صدول يبرو قلن سيزولون سبوت الله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا قبل لا يبقى صبات من قاتل سبوت صباعي وقوي الله يكي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة سنة ذائل ينقونس سأكن شاول أنسو خودا سنة تسرن بكاتا سعد بن أبي وقاص سعد بن الربيع جسيد سعد جسيد عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لك سيد انسيد سعد أبو سعد سعد بن الربيع اما مدينة ليه عبد الرحمن بن عوف من مكة ليه يا برو ايالي يا برو kuɗi يا برو جدا يا برو غونا يا برو كومي sa'ad ya ce عبد الرحمن garin Madina ba wanda yake kuɗi na ba wanda yake yawan gonakina, na ba wanda yake kadarori na ka zo mu je a raba su biyu rabi na kai wannan abu ne mai sauki da zukata da yawa amma abin da ya fi wahala shi ne magana ta biyu da masa ya ce kuma ina da mata biyu habiba duk wanda ka fito a cikinsu zan sake ta sai inda na baka ilimin ka aure ta wannan ita ce shakar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a tsakaninsu ta hanyar bayyana musu muhimmancinta da sanin darajarta inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cewa mutane bakwai a ranar tsayin alkiyama kowa na cikin zafi a lokacin da rana take gurgusowa ga kawunan mutane in banda mutane bakwai a cikinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi mutane biyu suna son juna su saboda Allah a wurin haduwar Allah suke haduwa kuma daga nan ne suke rabuwa manzo Allah ya ce suna cikin waɗanda Allah zai musu al arshi ranar al alkiyama haka kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin kamar da suke salon da kirmire da motsa ta imam malik da littattafai da yawa abu idris al-khawlani yana ba da labari yace za shiga masallacin jibril sai daga wani matashi ya shirya suna walƙiya daga mutane sun kewaye shi duk abin da ba su gane ba shi suke tambaya duk abin da ya faɗa da shi suke aiki a shi ne karami yaro ne ne yaro ne wannan abu idris al-khawlani zai ba mu labari shi ne ma'azu ne jama'a ma'azu wanda ko da ya rasu shekarunsa talatin da biyu ko talatin da uku da aka yi samu wannan matsayi a cikin al'umma saboda darajar ilimi saboda albarkar karatu saboda albarkar zaman da ya yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sai ya tsoron Allah a cikin al'amarin Ya yace da aka tun da aka ce mu'azu ibn jabal ne gobe na zo sai na zo da wuri na shiga kowa amma ko da na zo sai na tarar da shi yana sallah sai sai na jira shi da ya kare sallah sai na zo ta gabansa yana da cikin ladabi ka zo ma malami ta gaba ka zo masa ta baya sai na mace sallama na ce masa inni uhibbuka fillah ka sani ina son ka saboda Allah yace ma'azu bin jabal ya timu mai riga ta ya girgiza ni yace Allah karan da Allah kana so na saboda Allah yace wallahi inni uhibbuka fillah sai dai masa ka so uku sai ne yace masa abshir البشرنا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزالفين فيا والمتزاورين فيا والمتنازلين فيا إنت البشرنا هذا منذ الله نفسه الله ياتي قولاتا تا وجبا ta tabbata waɗanda suke ƙaunar junan saboda ni wanda suke zama wuri guda saboda ni wanda suke ziyartar junansu saboda ni wa'inda ke bada da abinci saboda a cikin sayi muslim a cikin wani mutum ya ziyarci ɗan uwansa a wani wata alƙarya da Allah ya sanya mala'ika a sura ɗan adam ita da shi ga hanya ita ina ga sana yace ina so in ziyarci wani ɗan uwana saboda Allah a wannan ƙauye yace kana da wani tukunci da kake so ka karɓo gare shi kana da wata tsaba da kake fatar ka samo wurin shi akwai wani kasuwanci da ya gudana tsakaninku ya ce sam saboda Allah kawai kake so sai ce saboda Allah kawai kake so isa kake so sa to albishirin ka ni manzon Allah ne zuwa da sai in faɗa maka Allah yana son ka kamar yadda ka so shi Abdullahi ibn Amr bin Al-As yace wata rana muna zaune sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wani dan aljanna zai shigo wurin nan sai wani bawa Allah da ta wata irin ba mu dauke shi da wani muhimmanci ba gobe muna zaune ita wani dan aljanna zai shigo yanzu nan wannan mutum ya saki shigowa jibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani dan aljanna zai shigo nan yace wannan mutum ya saki shigowa Abdullahi ibn Amr yace to wannan mutum dole ne mu karanta aikin da yake yace da haka sai ne kokari na masa dabara har ya dauki bakunci na a gidansa kwana uku yace wallahi sai ban gashi da wata sallah a zo a gani ba ban gaishe na azumin lafiya ba domin yana wani aiki wanda za a ce wannan kaza ne a rana ta uku sai nace bawan Allah ina so in maka tambaya kai hakuri dalilin da ya kawo ni gidanka sau uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan aljanna zai shigo sai kashi. to Allah ka ga mini wani aiki da kake shi ce la iya abin da ka gani ke ba ni da wani aiki koyayye banda abin da ka gani ke don ba ni wani kiyamul layl ba ni wasu ba wasu kudi da zai ke sadaka ba ni da komai yake ba komai da kake ce babu da kama ya yake sai da yadda za kiransa ya ce ka sani ba ni da wani aikin da nake yi amma wallahi ban taɓa kwana da bakin cikin musulmi cikin zuciya ta ban taɓa sanya hasadar wani bawa da Allah ya yi masa ni'ima in ji dambe Allah masa nema a wannan ina zaton shi ne shi ne abdullahi na aure ya ce wannan ita ce kuma nan ne ka wuce kowa nan ne ka wuce ya koyan wa musulmi hatsari ne babba a samu tsakanin musulmi da musulmi akwai damuwa ko akwai yaudara ko akwai ki ko akwai cin amana ko akwai kyashi ko akwai hasara a cikin sai musulmi abu huraira ya rawaita hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ana buku kofofin aljanna ranar litinin da ranar alhamis kuma Allah yana gafarta ma kowani bawa a wannan rana matukar bayan shirka shi sai dai mutum biyu waɗanda rikici ya shiga tsakanin tsakaninsu wanda suke gaba da junan junansu wanda suke keya da junan junansu ya ce ku dakata wannan karkusa su cikin list har sai sun shirya tsakanin junansu ku dakata har sai sun shirya ku dakata har sai sun shirya idan muka lura da ayyukan ibada da shari'a musulunci ta ɗora muna za mu ga kowanne yana nuna mana ‘yan uwantaka wannan sallah da muke yi idan muke cikin jama'a tana da daraja ashirin da bakwai sama da darajar wanda ya sallah muka dubi azumi muna ɗauka tare muna ajiyewa tare zakka wani mutum zai ɗauka ya raba wasu mutane aikin hajji wani conference ne na duniya na shekara shekara wanda duk duniyar musulmi take taruwa jihadi akwai da duka makani shi kake je jihadi aiki ne na jama'a da'awar musulunci aiki ne na jama'a shura aiki ne na jama'a karantarwa dole akwai malamai akwai masu karatu akwai limamai akwai ladanai akwai mamu da komai addinin musulunci ya gwada mana mu kasance tare da juna mu kasance masu ƙaunar juna a duk cikin da muke a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam aikace ya gura mana da ake yin antakar musulunci lokacin da aka yi yakin badar awarin hawa ba su da yawa saboda ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowanne mutum uku sai amfani da rakumi guda da haka sai ce to da ni da aliyu da abu lubabatar al-ansari mu uku za mu haura kuma gida don haka abu lubaba ya hau aka jima ya sauka aliyu ya hau aka jima ya sauka manzo Allah ya hau lokacin da zai sauka sai suka ce a don Allah ka yi haƙuri manzo Allah mun ya kai maka haƙi muka ci gaba da tsira mun za mu kora da kuma sai manzo Allah ya ce mu sai ba ku fi ni ƙarfin tafiya ba ba fi ku da da salada ba inda kuke da ƙarfin tafiya ni ma ina da shi yadda kuke son rana ni ma ina so don haka wani ku ya zo ya haure ko zan tafiya kasa lokacin da aka zo wurin aiki a kawo akuya za a ana buƙatar a gyara a cinama sai wani ce to ni zan yi fawa ni zan yanka wani ce ni zan yi cika wani ce ni zan dafa wani ala ce ni zan tara ita suka ce in manzo Allah mun ɗauke maka wannan yake na sani amma Allah baya so ya ga bawon ya titi ki ɗauka kan kowa haka yadda za ku yi aiki ma zai wannan ita ce fahimtar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina sahabbai a kanta ita ta sa annabi da kansa yake faɗa yana yaba ma al'ashariyawa mutanen abu musul al'ash'ari. sai idan suna cikin tafiya ko suna yaƙi ko abinci ya tsare musu ga gari akan umarci kowa ya kawo abin da yake da shi aikin shi a zube sannan a kasa daidai wa daida kowa ya ɗauka manzo Allah ce fahum minni wa ana minhum su naune ni ma na su saboda wannan abin da suke shi ne musulunci ku duba yadda sai na asuwa ne ke tanci da ƴan saka musulunci a wata shekara zamanin ta abubakar ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi fari abinci ya karanta sai da usman ya aika da raƙumma kusan guda ɗari aka yi odar abinci da ƙasashen wasu mutane sun takura sun agara abinci ya iso yan kasuwa jirnalai kowa ya zo aka ce yanzu bai ciniki ya ce nawa ku saya suka ce kayan kowane dinari goma za mu baka dinari goma sha biyu ce wani ya tsara min a suka Ake za mu baka sha uku Ake wani ya tsara min haka suka ce to kowane dinari goma za mu baka sha biyar ma'ana kowace miliyan goma tana da miliyan goma sha kowace miliyan guda za a ɗora maka rabin miliyan irin na usman yace akwai wanda ƙara mana shi wai wani ne yake ƙara maka mu da yanka so madina sai ce ubangijin sammai ya ƙara mini minti goma to haka a yanzu a kafa kwamiti a raba sadaka kowa ya samu a birnin madina yana iya fidda zakka saki biyar cikin ɗari saki duka rabi kai cikin ɗari ko ba haka ba saura ya amfani da abinsa amma saboda ganin mutane na cikin bukata ɗauka ya ba su baki ɗaya wannan ita ce in kuntakar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya masu sa abu darda yake cewa wallahi ina da ƴan uwa musulmi da nake tashi lokacin sahur ina kiran su da sunayensu ina musu addu'a ban fada musu abokansa sahabbai bayan Allah mutanen kirki ɗan uwansa ibn umar yake cewa duk da na kashi dukiyar da nake da ita na yi sadaka ban bar maka yana komai ba da na rinka azumi da rana ba ni shan har abada da na rinka tsayuwar dare ba ni bacci har abada idan na gamu da Allah ba ni son masu yi ma Allah da'a ba ni kin masu sa'un Allah to ina tsoron Allah ya turmuzar da fuskata a cikin wasu akan haka ne ya koyi wa musulmi addinin musulunci ya yi kira ga musulmi da suke duniya su tallafa mu ɗan uwansu na ko'ina a duniya idan suna cikin bukata shi yasa malaman fikiru malaman shari'a sun ittifaki cewa mace guda a gabashin duniya idan ana musguna mata babu musulmi masu iya kwato ta ya wajaba ga musulmi yammacin duniya su je domin su fata 'yancin wannan ke sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da banu kainuka akan mace guda an kware al'aura kasuwa ke je ya ke su kore su daga birnin madina kuma sun kashe musulmi guda a dalilin wannan waƙa wannan shi yasa sarakunan musulunci daga bisani ba sai sakaci a taimakon musulmi a cikin da ke a duniya ba al-mutafi lokacin da ke khalifa mace guda ce aka mara a ƙasar roma kamar a ce ingila ita ce babbar daula a wannan lokaci ko da ala ya karya lagon mafi yawansa kafin wannan lokacin marin ta ake ba kifar ta ake ba mu'tafin ya tada runduna ta musulmi da aka je roma aka yaƙe su kuma allah ya ba da nasara aka bushe a tsakiyar su waye jagoransu tawaga wane ne kwamandan rundunar sarkin musulmi ne kawai sarkin musulmi da kawai wannan masana sojojin su san wannan matar amma daga kan ta ce wa mu asasima aka fasu labar a kawo masa ga wata musulma tan an maye ta a ƙasar kafirai an ta musulunci da kashe jiya ke gaba ɗaya buɗe abu jafar kuma wani lokacin da yake khalifa a andalus ya fita yaƙi saboda matan musulmi guda uku su kaɗai

wata irin gudunmawa ce muke niyyar kai musu wani irin ɗauki ne za mu yi domin agaza mu waɗannan bayan Allah wani su a ƙasar masar yana cewa a yanzu sallar shidda muke yi a wuri idan muka yi azahar mu yi la'asar mu yi magriba mu yi isha'i mu yi asuba mu yi jana'iza kowace rana a rana guda ita ke sama da mutum dubu addu'ar da ta gabata an kai ta sama da mutum dubu biyu da ɗari hudu rana guda wanda mustoshi mage inda za ka tara dubu biyu da ɗari hudu a yau ko kare ko olabe ka tara dubu biyu da ɗari hudu ka harbe wallahi duniya ba za ta tsale ka ba amma aka yi wannan idanun duniya suna kallo kunnuwan duniya suna ji amma an haɗa kai baki ɗaya azhar tana ciki wasu malamai hadda cikin salafawa a masar suna ciki wasu kasashen laraba da shugabanninsu suna ciki yan jarida na masar suna ciki kafafen yada labarai suna ciki a kan idan kowa ana wannan babu wanda ya ce ya taɓa ka komai ko ya ce kala sai ga musulmi an tare su a cikin masallaci awa kerin da kuka an hana su fita babu kama ruwa babu cin abinci babu babu alwala sannan da kake an buɗe sun fito an sakan musu an rina su. kamar karnuka ba su da wani laifi lalle kawai sun ce zai mulkin da an kai da soja da sai da shi ba ya kuwa musulmi waɗannan abuwa da suke faruwa bai kamata musulmi kana zaune baka damu da abin da wasu musulmi ya uwa da duniya suke ciki amma abin da ya fi damu na mu ɗauki darasi cikin wannan lamarin babban darasi a gani na shine ne sani cewa faɗa da musulunci abu ne da tun san da iblis ya fara da annabi adam to har a dade kasa wallahi ba za a daina haka bai zafi ya musulunci ya zauna lamu lafiya to ya kwanda shirin in ya gaishe zamu lafiya wa musulunci gaskiya ne yake in kana musulunci da gaskiya lalle ne sai muke musulunci sun tsarwane ka abu na biyu mu da'awar musulunci tana buƙatar kowa حكيتي هنا سبق قلت المسلمين أنا بحاجة اللي ما بينا صدمة أنا بحاجة اللي أدني أنا بحاجة ما لم يمسكر سوا حاجة بس هذه إن جديدة منا بحاجة من قوة ده جديدة أنت فارة ياكي قلت إخوان المسلمين كمان أبونا أبكو مفاين تتي واجد لا أود بس جدوا أكل أكيد على التربية وكل بريد يستشعر من المسألة والنزيم ملكي duniya ta fahimci cewa isra'ila an tafiya kuma shi jagoran jin mulkin sise kwana biyu kafin jin mulkin yana isra'ila kuma yanzu haka sojojin isra'ila ke gade shi amma ya aka yi jin mulkin sai da aka fito da wata kungiya sunanta tamarra na je masar sati biyu kafin jin mulkin na tarar da a kasuwa ana yawo da kwali an rubuta tamarra ana tamarra ita waye ita babu ya haka kowar gwamnatin musulunci da sayar da shari'a babu tarbiyya tsayayya a ƙasar sai ga sama daga cikin miliyan hudu sun fito suna tawaye akan wannan kullum na farko kenan wannan na biyu sai aka turu su da suke biyu ne har kenan hatta soja ma ko da musulunci za kai ta ƙarƙashin demokuraɗiyya ana buƙatar soja domin yau idan kwan musulmi suna da sojoji masu kishin musulunci bai kamata cikin satin nan biyu da ji suka sun yi mulki ba sun kifar da wannan gwamnati suke ta'addar yau mubarak an fitar da shi don a nuna maka cewa wajen duk tawaye duk abin da suka yi na bore da korar gwamnati mubarak gwamnati mubarak sai ta sake dawowa gwamnati mara albarka sannan yana da kyau mu lura cewa a kullum asirin demokradiyya ke ruwa yake kare don na gaya muku ne hudu ba a kan demokradiyya na gaya muku karya ne cewa wai demokradiyya na nufin wai mutane su mulki kawunansu da ra'ayin kawunansu to ko a najeriya mun san da wannan labari a ce ba nan ne a goma sha shida sharin da ya a goma sha tara ba to duk duniya haka ne demokradiyya kawai tana nufin kariyar ra'ayin wasu mutane da yau ga demokradiyyar nan an yi kuma an taɓa haka a jazair a algeria an kafa gwamnati ta yan uwa musulmi masu fafutukar tsaye da shari'a take aka juye su saboda mai saboda demokradiyyar ba wanda ake son shi za su da haka duk mai zafin cewa ya kafa musulunci karkashin demokradiyya to sai mu ce Allah ya bada sa'a Allah ya bada nasara Allah ya taimaka amma fa ka sani ƙuri'a kaɗai wallahi ba ka kafa ko wace irin gwamnati wanda za ta yi gaskiya don ku har za ka fita siyasa don ka fita addini ka tana da wasu turaku na daban banda na siyasa ita kanta domin ka abin da ya faru ga kai muna gani sannan wajibi ne ga awa ta tafi da kowa da ma'aikata yau da a ce ma'aikatan gwamnati a masar kaɗai za su yajin aiki na wata guda suna da ya fi tasiri bisa wannan mamu ga da ake yi a dakatar da ayyukan gwamnati gaba ɗaya na wata guda ya isa ya kawo ƙarfin wannan ta'addanci da bala'i da ake yi musulmi to tare da haka ya kuma wa musulmi ba ya da kyau mutum ya ce da tsauna ga rahaman Allah haka gwamnatin mursi cikin jagoranci ikwal musulmi masu wanda suka shekara tamanin da uku ko sama da haka suna fafa kafa shari'a yau sun samu shekara guda sun gyara constitution sun tsira dokar yin shari'a sun fara aiwatar da hukunci shekara guda takal an gwamnale su muna roƙon Allah da ya sake dawo da doka da oda ya sake dawo da shari'a musulunci a wannan kasa ha kuma muna roƙon Allah duk inda ake kafa addini Allah ya tariki musulunci ya taimake ki kuma Allah ya bamu nasarar ɗaukar matakan da su ne Ubangiji yake yarda da mu gare su kuma ya bamu nasara a cikin su. duk abin da kuka ga an yi ma musulunci an yi ma musulunci fiye da shi a baya nan ne na karanta muku tarihin ta waɗanda idan ka kwatanta abin da duniyar yamma take yi wa musulunci a yau da wanda kakkar suka yi wallahi ba su ɗauki kashi biyu cikin ɗari na abin da kakkar suka yi ba amma lokacin da Allah ta shi murkushe sai rubuta su dawa da malamai dawa da mujahidai dawa da matakan musulunci aka murkushe su sai ga su sun saraya sai ga sun ɗaga waya sun kalli muhimmancin musulunci sun musulunci don haka ba mu yake ƙauna ga ramar Allah muna roƙon Allah ko ke sarki ya sabunta imani a zukatan masu gwagwarmai musulunci a cikin da suke kuma Allah ya taimake su da taimakonsa ya masu kariya daga munafukin munafukai da sharrin masu sharri da ta'addanci masu ta'addanci muna roƙon Allah ko ke sarki ya addini ya ɗaukace shi inda tutarsa su taimaki musulmi بعد نصر كما في جهادي إلى الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا سخاء ورخاء يا رب العالمين اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم اللهم اقسم بلاد المسلمين من الفتن اللهم اقسم بلاد المسلمين من شر الفتن واحسن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها ما بطن يا ارحم الراحمين اللهم لا تدع لاحد منا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا ميتا الا رحمته ولا عاصيا بيننا الا هديته ولا طائعا الا زدته وثبته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح قضيتها يا رب العالمين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 واشكروه على نعمه ان يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون